Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barka mu da sake saduwa cikin samun da mu. Yan uwa ina dukkan musulman fadin duniyar nan fatan alkhairi Allah ya karbi mu, amin. Allah ya sa muna cikin yantattun bayi wanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka. Darasin da zan koya mana yau shine zan nuna mana yanda za ka iya ɓoye namba wayarka a lokacin da za tura sako ko in ce text message. Mun sani inda zaka tura sako ko in ce text message dole sai an ga namba wayarka. Ya nuno ma haka a nan farko za sa sunan mutumin sannan kuma anan za ka sa namba wayarsa misali bayan ka sa sunan mutumin. So amma akwai abubuwa abun mamaki. Na farko za ga wanda ya kware bangaren kwamfuta idan ya tashi tura sako za ga ya ɓoye namba wayarsa sai dai kawai ga sako ya shigo amma ba za ga nambar wayar ba. Ko kuma za ga wani ya turo ma sako amma kuma ya sa nambar Niger ko nambar Dubai ko nambar America ko wata namba daban. ko kuma abu na biyu za ga 'yan damfara suna irin wannan amfani da irin wannan nambar ga mutum ya canja namba ya turo ma da sako tamkar wani kamfani ne na layin ka ko kuma na banki ya turo ma da wannan sakon domin ya damfare ka wannan hanya za ka iya boye nambar ka ko kuma ka kirkiri wata namba wadda kake so ka tura wani sako wadda ba tare da an ga asalin nambar ka da kake amfani ba saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko har ƙarshe. kafin mu ci gaba da mu kamar da ko sani ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taba mana alama subscribe sannan kuma ka yi mana lakin domin kara mana karfin gwiwa sannan kuma ka tura abokananka a wasau da facebook da dukkan wani chatin da kake yi na gode ina gabatar muku da wata sabuwar youtube channel mai suna take abba take abba youtube channel ce wadda aka kirkire ta domin sharewa dukkan wani bahaushe da yake a sassan fadin duniyar nan hawaye take abba youtube channel ce wadda ta rinka koyar da waɗansu abubuwa manya-manya wanda ya kamata a ce ka riga ka je ka subscribe din wannan youtube channel din da farko wannan youtube channel din tana gabatar da duk wata sabuwar da ta fito domin nunawa bahaushe wannan wayar ya kamata a ce ya je ya mallake ta irin infinix ko iphone ko tekno ko huawei ko samsung sauran wayoyi na cikin wannan youtube channel din an fara koya programming ga duk wanda yake so ya iya programming ya shiga wannan youtube channel din ga an fara koya yadda aka hada application a cikin android studio sannan wannan youtube channel din ta koya yadda za ka yi adin din gidanku ko unguwarku ko garinku a cikin google map sannan ta nuna yadda za ka kare kanka daga hacking a whatsapp mafi yawanci za ka kana chatting a whatsapp amma kuma ana kallon chatting ɗinka saboda haka muke roƙonku da ku searching din wannan youtube channel din sannan ku taba mana subscribe sannan ku taba mana alamar ƙararrawa sannan kuma ku mana sharing dinta a duk inda abokanku suke yi saboda haka mun gode. kamar yadda ku sani na shashayin bayani a kan baya yadda nake ajiye link a wajen description da wajen comment saboda haka sai ka duba wajen description da wajen comment in ka duba za ka gana ce ga link na application din sai ka taba link din zai kai ka inda application din yake amma idan ka duba duka gurare biyun nan ba ga link na application din ba kada ka damu zan je play store sannan in nuna ma yadda za ka ɗauko wani application din da yadda za ka yi amfani da wannan application din bayan ka ka shiga Play Store kamar haka za ka sace na application mai suna Antiphone. bayan ka yi sacin kama haka za ku ga na riga na yi downloading application din duba da kada na bata muku lokaci wajen yin darasin kamar yadda kuke gani adadin wanda suka yi downloading wannan application sun fi mutum dubu ɗari saboda haka sai ka taba sai ka yi downloading wannan application din bayan ka gama downloading wannan application din sai ka buɗe application din kamar haka sai ka jira ya buɗe so kamar yadda kuke gani anan zai baka dama ka buɗe sabon account misali to sai ka je can ƙasa bayan ka je can ƙasa za ka ga sign in with google nan za ka taɓa so amma shi wannan application ɗin a cikin waya ɗaya yana ba da dama a buɗe da gmail ɗaya ne shi yasa yanzu ko da na yi ƙoƙarin buɗe muku sabo kamar yadda za ka buɗe application ɗin ba zai buɗu ba amma zan gwada domin ku gani misali kamar yadda kuke gani wannan message din da ya rubuto min ya nuna da cewa a wannan wayar na bude da wani gmail din saboda haka ba zai bayar daban ƙara bude da wani sabon gmail ɗin ba saboda haka shi wannan application din dole a waya daya zai baka dama ka bude da gmail ɗaya ne idan ka zo ka ƙara canja wani gmail din ba zai baka dama ba amma insha Allah zan muku bayanin yadda za ku gane ɗaya bayan ɗaya so anan idan kana so ka bude sai ka taɓa sign in with google sai ka taɓa wajen bayan ka taba sai ka jira zai bude maka bayan ya bude maka zai baka dama ka sa gmail ɗinka idan ana ya nuno ma gmail ɗinka sai ka zaɓi gmail ɗinka idan kuma bai nuno ma ba sai ka add another account bayan nan sai ka zaɓi gmail ɗin naka so bayan nan sai ka taba allow so anan kamar yadda kuke gani idan sabon budewa ne ni da yake na taɓa budewa ko in na taɓa amfani da application din dole ba zai bani dama in bude sabon kawun a cikin wannan wayar ba dole ya sabuwar waya so dan sabon budewa ne ka bude zai baka dama ka zaɓi number waya da kake so ka amfani da ita bayan ka zaɓi number waya da kake so ka amfani da ita zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka so anan farko zaka sa sunan mutumin sannan kuma anan zaka sa number wayarsa misali bayan ka sa sunan mutumin ko kuma sunan da ga dama dai zaka sa mutumin da kake so ka turawa mai din anan sai ka sa number waya kowane ne wanda kake bukata ka turawa mai din misali bayan ka sa number waya da sunan mutumin sai ka taɓa wannan alamar sai ka jira zai buɗe so bayan ya bude kamar yadda kuke gani za ga sunan da kuma number wire da kasa sauran za ka rubuta abin da kake so ka tura mutum ko da ka tura ba zai ga number ka ba number da ka zaba tun asalin farkon shigowa application din shi zai gani a wajen ba zai ga number ka wadda kake amfani da ita ba sannan kuma ni yanzu saboda na yi amfani da shi da yawa ba lallai ba ni dama da tura mesat ba amma zan gwada muku amma kan in dai sabon budewa ne kana sa nambar kana mesat din zaka tura mutumin kuma shi zai shiga sannan kuma bayan ya shiga zai ga asalin namba ka ba sai dai ga sabuwar nambar da ka kirkira wanda ka shigo application so anan zaka tura mai zaka rubuta mesat din bayan ka rubuta mesat din sai kai sending kana din cikin 'yan mintuna za ga mesa din ya shiga waccan wayar sannan bayan nan sannan bayan nan karin bayani akan a ko idan ka shigo shine kana shigowa zai baka dama zai tura ma da mesa ta cikin gmail ɗinka bayan ya tura ma da mesa ta cikin gmail ɗinka sai ka je ka taɓa confirm bayan ka taba confirm sai ka dawo kan application din kana dawo kan application din shine application din zai yi saboda ni yanzu na riga na amfani da application din shi yasa duk ba zai ba dama in muku wannan bayanin ba so misali ko ni yanzu ko da na tura saboda na tura da yawa da yawa da yawa shi yasa maybe yanzu ba zai iya bani dama in tura so amma kai inda samun budewa ne zaka iya turawa amma barin gwada misali kamar yadda kuke gani za ga anan ya ce not enough balance na yi amfani da shi da yawa saboda haka kai ma idan kai amfani da shi da yawa zai rinka nuno maka amma idan kana so ka ci gaba da amfani da application din sai ka taba top up din nan kana tabawa zai baka dama a nan ka sai tikarma din nan gashi nan 158 da waye da sauransu in ka siya anan zai baka dama ka tura mesa adadin mutanen da ka ga dama so wannan hanya ita ce aka iya boye number ka sannan kuma ka tura mutum da namba wata ƙasa wadda ba zai gane ba sannan kuma da irin wannan hanya 'yan damfara ko kuma in ce waɗansu wanda suke so su ma wani abu a social media suke amfani da shi su turo ma sai kaga kamar wani kamfani ne saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana lakin sannan ku yi mana share